ke studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalta muku da muhimman kanin labaran watan azumi lokaci ne na taimakon juna da yin alheri ga mutane mara galihu da kuma kaucewa almabazaranci ustaz abubakar mala ya ji hankalin musulmi kan kashe-kashen kuɗi na wuce kima kullum wuyi hamsin na darajar sefa miliyan biyar aka kama a maraɗi da mamma babban alkalin yankin na ganin dole ɗauki matakan hana motoci jigilar irin wannan taba a cikin rahoton mu na musamman kuma za mu kawo muku bayani kan mutanen da ya cancanci su yi azumi ko mace mai juna biyu tana daga cikinsu amsa cikin labarin namu. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki watan azumi wata ne da aka sani na alheri da taimako sai dai kuma wasu mutane suka mai da hankali wajen kashe-kashen kuɗi na wuce kima da yan almabzaranci abinda kuma ya sabawa dokokin addinin musulunci musulmi yana wato musulunci na kira da a daina wannan irin bannar ga dai karin bayani daga bakin ustaz abubakar mala a cikin rahoton mani musa to lalle addini musulunci bai hana mutum ba ya ci ya sha daga halal Allah yana cewa wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ya ce ku shi ku sha idan dai halal ne ka ci duk abin da zaka ci ka sha duk abin da zaka sha amma kar kai barna kaga idan za ka yi barna ka tuna daidai lokacin da ka sa tire a gaban ka abinci ya kai nau'i goma abin sha ya kai kala biyar shida a daidai wannan lokacin wani ya rasa sukarin da zai dan sa wa kununsa ya sha ya bude baki da shi kaga in ka tuna da wannan wanda ba shi da sukarin da zai bude baki da shi ka hada shi da wannan abin da kake barnatawa kaga kai barna anan shi yasa malamai suna cewa ka ci abin da zai ishe ka in ya rage babu laifi ka ɗauki mabukata ka nemi ka basu wannan shine abin da ya kamata Haka kuma lokacin azumi ya dace da cin 'ya'yan itace a banda cikin yankin zandara matasa da dama ne suke noman kankana abinda ake so a daidai wannan lokaci na azumi noman kankana yana baiwa matasa aikin yi. Maki Mamadu Usaini ya haɗa mana wannan rahoto. to gaskiya noman kankana da muke ana samu tunda bara sosai na samu alheri na rufe ma na asiri da yan uwana kuma kowa ya tashi neman nemi na kanshi in ka je ta bara da ma wulakanci ne wanda ma ka tsaya kasar ku an mun cire ta mutane suke zawa su saya wasu su kai agadas wasu su kai da magaran wasu su kai yamai a garka ke zawa a siya ba mu kudin a wurin masu gonaki nake saiwa kuma yanzu ka masu yanka siya saida hari da yawa nake bada masu sayan da yawa ake saida su loda ko su tafi wani gari ko kuma tsaya a gari saida kasuwa lahiyar eh to ni nan ki nake ga tafi gyara ne kuma saboda haka na tsaya kuma nake kasuwa na daure ina ganin anan tafi gyara ne kawai yasa na tsaya muna dan samun bakin rabon mu gaskiya alhamdulillah ko mun gode Allah Wani adadin kullun tabar wiwi guda hamsin ne aka kama da ke ɓoye cikin telan a ranar 30 ga watan Maris reshen ma'aikatar da ke yaƙi da mayagun fatocin mayagun kwayoyi a maradi ta ce nasarar kamun na darajar kudin sefa miliyan biyar wannan ya taimaka wajen kama direban da yaransa a yanzu haka ma ana rike da su dauda malam babban alkalin yankin a kotun maradi ya ce dole a ɗauki matakai domin ganin an kawo karshen wannan matsala a cikin rahoton muhammad mamman Shekaran jiya jami'an Octris aka ba su labarin shigowar wata babbar mota dauke da kaya musamman ma gishiri. Alhali ko a ƙarƙashin akwai ɗimbin ƙwayar wiwi. Dangance da irin kulawar aikin da suka yi suka gano cushen birgi hamsin na ƙwayar wiwi da yaunin ya kai kilo hamsin da uku da gram arba'in da biyar. Yau sarandin kwaya zama wata harakar masu ɗaukar kaya dama ce a nan mu ja hankalin masu motoci na ɗaukar kaya da jigilar man feta. Haka kuma a can wato tanuta jama'an tsaro na tanuta yankin zandar suka cafke wasu mutane 'yan fashi da makami guda uku da ke satar dabbobi cikin jihar da kuma kewayenta an gabatar da su yau da safe ga hukumomin yankin da na gargajiya. Ilasu Adamu shugaban reshen rukunin jandarmeri na tanuta ya yi bayani game da kamun mutanen uku a cikin rahoton Mansur alassane. Mun haɗu yau don gabatar da miyagun mutane guda uku. Da farko dai akwai wata satar dabbobi da aka yi a adar Bisnat. Bayan sun sami labari, hukumomi nan take suka tura jama'ai masu sintiri suka bi shigarsu har su a garin Gezawan. Da farko an kama mutum ɗaya a ƙauyen Selum a yankin karamar hukumar Walalewa. An kama bindigogi hudu da suka hada da akakaran set biyu da sharjar uku da harsassai arba'in da ɗaya. Waɗannan mutanen uku da aka kama ga suna a gabanku. Shugaban kabilar da shi aka haɗa baki a gidansa ne aka gano dukkan waɗannan makaman sauran makaman an kama su ne a sakamakon laifuka da dama akasari waɗanda suka aikata laifukan suna kaso prison. wato cikin wata sanarwa ta ranar 24 ga watan maris eh, ta cibiyar harkokin jinkai ta osha nijar mutane 4,361 ne aka tilastawa kaura cikin yankin difa a tsakiyar watan fabrairu da na maris wanda ya ba da 18,450 na adadin mutanen da ke da aka tilasta ma kaura ta dori a farkon shekara ta 2022 a cewar osha nijar kuma mutane 30 aka sace a cikin watan fabrairu fabrairun shekara ta 2022 wanda ya kai mutane 860 da kungiyoyin 'yan ta'adda suke rike da su tun farkon watan janairun shekara ta 2020 a difa. duk dai a cikin sanarwar ta osha hukumar eh, majalisar ɗinkin duniya ta rawaito cewa libya ta koro mutane 703 daga cikinsu 'yan nijar 508 da kuma 'yan kasashen waje 195 waɗannan mutane an koro su waɗannan mutane an kawo su a Nijar cikin ayyarin motoci guda uku haka kuma Algeria ta tuso kiyar mutane 4,519 daga cikinsu 'yan Nijar 3,099 cikin ayyarin motoci uku da kuma 'yan ƙasashen waje 1,420 cikin ayyarin motoci guda biyu a cewar wannan sanarwa ta OSHA. Ƙungiyar nakasassu ta doso tare da haɗin gwiwar asibitin Cure na shirya lokaci zuwa lokaci da ɗaukar nauyin yara masu fama da nakasa. Wannan shiri ya shafi ƙananan hukumomi goma na yankin kuma yara nakasassu ɗari biyu ne ya shafa. Kimba Nyandu shugaban ƙungiyar nakasassu ta doso a cikin rahoton Karim Hasim Guruza. a sai san bu zankai kan wanda lebu kan wanda magadi kan magacar kan mura da wannan proje na ɗaukar nauyin yara masu na kasa da ake iya gani tare da haɗin gwiwar asibitin Kiyar lazari ana kaiwar waɗannan yara ya mai a yi musu aiki kamar waɗanda suka sami kunar wuta aka haifa da munanan kamanni da duk abin da ya shafi matsalar halitta ta gabobin jiki ana kula da su wannan proje ya samu ne ta hanyar hulɗa mai kyau tsakanin Orbital Kiyar proje mai suna CBN haɗin gwiwar kungiyar nakasassu na jihar Doso da rassa goma na ƙananan hukumomi hukumomi na kungiyar waɗanda suka hada da ta katsari dogon duci keshe tsibiri karge bangu tesa harikanasu kyauta kwaigolo da garin doso lahirin yaran waɗannan garuruwa ana ɗaukar nauyin su ɗari bisa ɗari har ma da kuɗin mota har asibitin kir na yamai inda ake musu tiyata masu yi musu rakiya ma ana ɗaukar nauyin su har lokacin da yaro ya samu lafiya yara ne sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar kuma tun da aka soma an yi wa sama da yara ɗari biyu tiyata To kan batun kiwon lafiya jami'an kiwon lafiya ɗari da uku ne na yankin tawa suka samu horo game da ɗaukar nauyin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar cikin likitoci horon ya kwashe kwanaki takwas a tawa kuma mahalarta sun koma gida rike da sanin da suka samu a cewar muhammadu abdu na ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin a cikin rahoton idris adamu horo wannan ya mai da hankali bisa abin da ya kumshi milatoci wanda ke damuwa kankana yaran da suka shekara biyar ba tari sawo sars jizon sabo shekara ya da ishirin an yi bincike an gano da kananan yara akwai milatoci masu hallaka su masu oms da unicef bayan an yi wata babban muhawara ta duniya su ga wani tsari za a zata don a samu rage kashe-kashe na yara nijar ta yi wannan nata lissafi tun ba a fara wanga tsari ba a cikin yara dubu dari biyu da saba'in da hudu duka mutuwa suka ga a shekara to da aka fara na tsarin da sake bincike an gano kashe-kashen yara ya komo dari da ishirin da takwas amma aka ce a ci gaba da yi saboda tunda kamfani mai kula da lahiya ta al'umma ta ce baki arba'in abin da ya sama duka ya yawa kenan muna haɗari da ashirin da bakwai kenan ya kamata a ƙara wannan ƙoƙarin Babban taro na uku na alian Sahel da ya gudana a ranar jiya a Madrid na kasar Spain mambobin sun jaddada niyyar su domin Sahel haka kuma taron ya nana tagoyan goyon bayansa ga kungiyar shi sanke Sahel tare da tabbatar mata da gudunmuwarta domin mutanen yankin Sahel da ke cikin yanayin matsalar tsaro da ke kamari. Taron ya yi kira da a karfafa karfi da karfe tare da shirin babban ganuwa na itace domin fuskantar ƙalubalen muhalli da sauyin yanayi da ke kawo kawo rauni ga mutanen yankin Sahel. Can rahoton mu na musamman watan azumi ya soma tun yau da 'yan kwanaki a Nijar wata dama domin sanin waɗanda mutane suka cancanci yin azumin mata masu juna biyu suna iya ɗauka azumi amma bisa wasu sharuɗa. Zara Bukar wakiliyarmu a Zandar ta haɗa mana wannan rahoto na musamman. duk musulmin da ya balaga kuma yana da cikakken hankali wajibi ne gare shi ya azumci watan ramadan sai dai wasu sharuɗa da addinin islama gindanya sun yi hani ga mace mai juna biyu ta yi azumin kamar yadda dr abdulwahab sumana malamin addinin islama kuma masani al'amuran zamantakewa ya bayyana Je rappelle qu'elle doit d'abord essayer ina tunasar da cewa sai ta jarraba tukun domin akwai ra'ayi guda biyar amma ra'ayi mahi kusantar maganar gaskiya wallahu alam shine ra'ayin abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas za ta barin azumi kuma kowane marice ta ba da kono a maimaki tana iya bayar da shi ta abinciyarwa masara shinkafa dawa hatsi irin cimakar da take ci kowane marici ko kuma ta dafa ta fitar da kwano ɗaya da wannan niyyar ramko ta baiwa wani marasa hali. A nashi bangaren Dr. Sumaila Hamisu, likitan mata ya bayyana irin larurorin da mace mai ciki ke iya haɗuwa da su idan ta yi azumin. La femme enceinte qui mange, elle mange pas pour elle seule. mace mai juna biyu idan ta ci abinci ba da amfanin kanta ita kaɗai ta ci ba tana ci don amfanin kanta da kuma dan da ke cikin cikinta domin abincin da take ci shine a lokaci guda ke ciyar da ɗan da ke cikin ciki kenan ku gane cewa idan wannan mata ta yi azumi za ta shiga wani yanayi na karancin sukari cikin jini da ragowar sinadaran protein da lipid masu amfanin jiki sosai wannan ragowar na iya yin tasiri akan girman ɗan kamar yadda ya kamata wato ana iya haifuwar yaro marasa kwari gaskiya abin da ya dace shine mata masu juna biyu su bar yan azumi idéalement c'est de s'abstenir ala kulli halin likitan mata ya ja hankalin mata masu juna biyu na su shawarci likitansu kamin su soma gudanar da azumin na watan ramadan ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu barin haɗa da malama aminatu bukar wadda za ta gabatar muku da labarinmu da harshen zamanci a huta lafiya Ibrahim Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu, gaskiya wannan cuta tana baiwa kaka na tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama, daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.